وكل دلالة في النار ثم رحمة الله وبركاته ina nana bi tsofogbo benin ya yi tsaye shawar 1442 na adide da tsofoshi benin ya yi tsaye mai 1944 2021 eh 23 ko to ye 23 nya may 2021 ya ga shi matsalaci da na albarka gama ce matsalaci na goye da matsalaci ya tigi na ngai masalaci ne malam bari su yi zaku goju gafara masalaci na tuta ya tiya da yi sunna alaihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in doro yi no ko gai kan muku you are welcome ma ko ji sunna ina laife lura ya ci gaba da katunai chatsuo kuma ya daga raddi lai chatso ya manyan fuyabonci na goyi idan da mala isa gausu na yi maka setin na ya take bi ne gaga ki suka setin na gama na yamman gausu wa tula wato gama na ya gausu wa tula wanda ya gaga kafi shakara tuna ogún iye lòṣì tó pín ipa gẹ́gẹ́ níbi ẹnẹ ìmọ̀sọ̀míyàn èdùfẹ́ nẹ́rẹ́ àdéhẹ́ èdùfẹ́ náà ló ti faruwa jí ebo na ide yiyi bida abu ìṣílẹ̀ owó bayanin lọ́tí yìí ni azùn lẹ́nà ìfẹ́ zọpọ̀ cewa yìí dáadáa kege a da tsociye bayi e ni uji ori maga a a tsociye bayi e eh, guba hangu uji obi nasu ya hadisi ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam uji tsoci gaje ni ya to amma na lanka yi na kina zanen gajen nan na waga ndoci ga biyu ibe ga biyu na ga gidan so ya ce da su kwaje ya guba e biya shiga duyo maki a bidiya jo mai sai da adina a nabi muhammadu za wuce mana kangara wa kaji wasu nufin tara eh da ji daga daga nan da da ana ya yaci a samu ya adini ji ba ta gida wana da gida ga gida a fi da wani a da suna wani jama'a a gida ta e na. àfi olóláré fẹ̀ẹ̀sọ bí ó yà yìí gẹ̀gán ibùdó bọ́tọ̀ zake ìdáwọ́sùn alìmọ́mìlì báyàkí ọ̀gán sọ̀kójé nínà ìdàjídé kí àdìbáyàkí yìí ẹ bá ń kí a ṣe àdìbáyàkí náà alhamdulillah ibe ji bayani tsuwana aje bayani na suna yi da laji hana da mai mukaddi ma yau amma alhamdulillah mai ji mu e ba ba ko a amma je kalfoli yayi amma la yan shi da ya ne bude bukata ya adurfi amma la ga na kada da ita ji bayani tsuwana na shi kafe filena awon nayi da yayi gudu almamul bayani kina da da mai da gazo tsuwana ya yi lawan igiyawa a gurguje ibn kudaima na kalitafi ne ga kitabu na wani su ba ta kiyo sifatu ban kuma ya bayan wani daya ya yi ibn kudaima laji wuta suwa ni mana kashi ga ibn kudaima suwa ɗanɗan ɗanɗan ibnu kuzaima na kalitafi na nana kitabu tauhidi wa isbatu sifati rabbi azza wa jalla wale illa wa Allah ya tuna wa isbatu sifat wa yaji tabbata ya tabbata da sifa ya Allah illa bayanu ne suwayi kin wadi tabbata da litafi wa da su kuje ruba nan ibn kuzaima na mangai jirai jira a nabi sallallahu alaihi wasallam wanda shekara dari biyu da ashirin da uku 311 man na shi mitu ici laji wuta tuwa na ga ya abu la hasa ala ashari abu la hasa ala ashari wuji tabbata da littafi rubo al-ibanatu al-usuli diyana eh, ibn battama wuji tabbata da su kwaje ya guba kuma je ijibanin na ijira annabi da 260 wacce jihar da yi na ijira da 324 na ibn batta eh al-ukubari ba ya bawo laje suwa wacce ke beki al-bayaki ita shuga na ibn batta ilale bawo da suwa wacce ji tabbata yayi gaga eh Allah subhanahu wa ta'ala wuje eye guba e wucin gudo eye guba peji 66 eh lọ́sọ̀ kó arúgbò rẹ̀ yóò máa àádọ́ àádọ́ ẹ̀rọ sọ̀sọ̀ kó tó fà ìbẹ̀lẹ̀ ìdúdó nínú péjì ń tẹ́ bẹ́ẹ̀ bọ̀ ìwọ́n lẹ́yìn náà lítàkì na ìlàákò lẹ́jì kí nkumbuci na biye jeba wannan wana so ife wa ga gaji ko ko tin wa de bodo na na ce da wa pe ju wa za pdf ko mi da locate ada na amma an na ni le ya pdf fa so ibn batta litafi ne ga ali ba na tul kubura na o ka ali ba na tul subura o ma ka ali ba na tul kubura ali ba na tul kubura so ga yin no mujalladi ba ciwo keji 667 bo bai 668 ko 668 wai ladayi da nan ga babu isifatil ainihi lillahi ta'ala yula lori ne yile babu wuciya wuje bana babu kiyo isifatil ainihi ko ainihi ga lillahi ta'ala wai mu da ba su haji mana wani mutum ya sai da dino mai mai guya bali o don katirci ruwa da ne da minka ce wanda ci mu sai gudu banta ya ji katirci ne da sonu e bana ga isbatil aynaini lillahi ta'ala mutum la hadisi ya anas da ci mu ko an anas bin maliki radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dajjal a'war wa inna rabbaka laysa bi'awa hadisin nabu ladi wa bangole mutum babu ne ya ṣájúdẹ̀ lọ sọ́yà nínú wà ní ẹgẹ̀ ibùn bọ́ta ojú ẹ̀lẹ̀ ìjírá lẹ́bílẹ̀ tí rí òfò òtí jáàjẹ̀ yìí lẹ́ ìjírá yán ànẹ́bí sallallahu kí ó 387 na irú jáàjẹ̀ yóò lẹ́ ìjírá na ngú jẹ́ ajé lé ó so ìmájú láyé lẹ́nà àbí usman sọ̀búní àbí usman sọ̀búní yíká sọ̀búní na ká sọ̀fọ́ tafásí iná rẹ̀ sọ̀búní na ká sọ̀fọ́ tafásí iná akida sha'ira da juyo mai ji makalita fi don gure su ba za da tafsiri wani mai a da da ya shiga gane ma man shiga littafin doro na sabu ni gaji somaliya na ke tafsiri ibn kasir ne ga wani summarize na a ga ake ayoyi da ban na wata wuri ya su jiji da yi ga sabu ne wuce sabu ne na bi usman da sabu ne na kunga ka littafi ne ga akidatu salaf akidatu salaf a ashabul hadith sukun zaman ne na bagani da alakai shakwat aljanna alfirdausi ji masu wuri shakku cuta kwanu yoshi ina idanu na littafin da ci ya fi kwacin wucin bau daga har da zo bayan lokaci na wufin ba littafin na nan a tuba gida a gula littafin na wulu baka shirya ya fọ́gá mọ̀ àti kàtúkà ìṣó ilé òjì tí ó kú wo aláàjì ìjà ìṣe àmọ́ òfin ọ̀pọ̀ ìjà ayò. ewé ni mi gẹ́gẹ́ ní àìlò ó sọ ne? wallahi rantsuwa ne jau babu kafara jama'a da fi abu a ci da aki da tafiri na na matisha da bitiyo na kewa daga mai afirabon shi na sahibul garahib wani manakiyar wallahi tallahi za mu wuce jifa na ga mu kan ya na rayu ni da shakka da wusa Muhammad Yusuf alaihi min Allah ma yastahiqu kin ne shi masalaci abun nan a ce da an yi shi majalisi na mala albani da mai guri last year mala albani ce ga gaga yeye dawa ne cada ne wallahi tallahi wa magiyaje ya da ya doji mu cikin bawo za a zo halatta jinin suwa ne jinin suwa ne ya halatta wannan abu zai faru a maiduguri mala albari ya maiduguri zo na muji kwa cikin shi ba mawani suka cabe yau in za a ga manyan gargajiya izana idan mai ba so gargaji so gargajiya ba ciwo kafirci ki ga so so da ndan mu da na duka yi so wallahi tallahi hadi nake fata yi da mudu su ne ya du ya da yi mu nga mala mu da shi ne kan don da ne shi ne da ta tara yi giti zai shiga jihar kaduna ne ya yi wai wasu kirtu ga gari ba ne amma fa su kwaya yi da ganya su ne ki rufe ku gero e duna mi fi abu so kawai yi na mi guda an da ci man ya a haki mi sallama ji ya ni da ake yi hu be da ma yo e ko compromise ni yau, yo e da aisha mi sallama ji be to gaskiya yi jigiyawa yawa ya e bana kilo ye waga le da ya so ale gege tsoge gane wani gane ruwa na daga abin da ji bayani a gashi ma man da ce koyi ga mina dini kashifun sitiri an kulli kazibin mina dini kashifun sitiri an kulli kazibin wa an kulli bidi na tabila ajaibi na mina dini mina dini budon kashfu sitiri an kulli kadiri wala ya ke aye ke yazo ezibo ye gama na ruci ngondo wa an kulli bidi na tabila jaibi ko mola ya ke ya eh yanzu ya da bibi an goro daga da yayi mamaki na yayi mamaki na goro sai ga wanda walaula rijalun mu'minina lawujimat wọ́lọ̀wọ́lá rìjálù múmi ní lọ́lọ́wọ́ jímọ̀t sọ́wà ní òjí nílá ìmì kú ìjá níbi bẹ̀rẹ̀ mẹ́ra mọ́ ẹ lọ ìgbẹ̀rẹ̀ kan yìí kárí ẹ́ ǹgán ẹ́ túnbọ̀ kí bẹ́ẹ̀ ǹgán wọ́lọ̀wọ́lá rìjálù múmi ní lọ́lọ́wọ́ jímọ̀t kú ibó zandochile ìṣòkwájú ládẹ̀ kí náà lawuddi maji ne da matsalaci wa ci gwada ya wana gudaya mutanen coci ma a ci gwada da rai ba da ya fi ya yi wuri tsaka wa a ci gwada kuda walaula rijalun mu'minina lawuddi maji sawani wudinin layi min kulli janibi da kusurwa wuni ni jiro a da na ibada ci gwada mai ruburi kasatu yare amma a taba ta tuya so da ta yi fitinin in da fitinan Allah subhanahu wa ta'ala da yi fitinan na wacce ku fitina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فوشي يا إلهي يا إيماني جيني تفتنا هذا ولكي يفتنا daga ko jida na jina na ne ga fitina nga yi na fa yo ba yi no daga shago ni boye nan na cewa ba wujina tata fitina ya da wannan ẹni dé ebi echi echiga zando obi uji ihu ndị na mai fiti za a amara ga ebe eji eji da aka ka fili tuno na ma yau diji ji so iye gumba ni na ce da gaje sa da wani to fata taskuru da ma aqulu lakum wa fawda amri so ifi bali ta dide abu usman sabuni uge na hijira a nabi sallallahu alaihi wasallam da 373 wacce jihadari 449 after hijira a ji usman sabuni wani gaba littafi ugbo al'akidatu salafu ugan shokoyi da kiyo eye ne mamaki na man gausu ɗauke ne na mamaki na a ga a yau zage yau ga a yano to man gausu wani ya fasara hadisin na da yawon annabi muhammadu ya gada hadisi sallallahu alaihi wasallam uga ainanun alabi ye na ainanin lata masu mannaru e guba da na ila kwa e guba na ila kwa ainun ba katilin na jiji e saba da su kwanar luna wato wai kusa ko waje shi shi da ta cewa waje ya yi fiye ya alawai ta annabi dai yayin na alwala a annabi ya yayin guba da ainun wajen shiga fasara ware ko wani larabci da annabi muhammadu so annabi na alwala annabi ma yau na ainun eh ba shi annabi ga wa ainun batat ta'arusu fi sabilillah yayin wa shiye wajen wajen kawai yana wajen kawai mujahidu na shi zane ji kufin ko shi kone ba kafiri da a dan gudu na tsawo mare ga mu ja yi shige yi gado ya yi ji masiba ta cikin wada ya eh, yi wuce ga mujahidu na yan amma shi juna ya tsara cikin wuzu a bai ji kabbara wannan wakmas sai wa tuku da alkur'ani wani mamaki ne so alimamu sirmi gaba hadisin na bai wa maza hadisin na ta ju yake bini babo a na da ta larabci a disinin ga ainani la annaru kaza ainun kaza annabi da ya eye eye annabi da eye eh, kaza a kona eye eh, shi ta kona yau eye eh, mai jijiye jijiye wannan mai faso ko umar yi mawa allahu kuce tigina annabi da ainani ra'ayi ne mucini

mai ji tabbata yi gaga Allah wata ala wani da ke wani biyayye to yin daga nai gace na da tuwa shi ya ji wani cibi gida ya gorobo gona waga wule ba nin na abi usman sabu ni ga so koyi be to mi ya shirai ya akidatu salati doku yo dele min da ba gunya amma dina ku ba yaro ya mafari shari'a akidatu sabu da hadis ya sheikh babi umay al-madakhani ogara diwe babi sunna eh oda le re gira bi to ko da tu mu sheikh babi a sheikh mukbil al-wadi ogara diwe da da ogara da nan da je juwa an kali tu kan lawo ya go da ake shako jiyawo to sheikh rabiu al-madakhani nutu hadisi na nana daga nanu la daga gan soko je eye dana aya nu la de ina ye gan aya wuce lo so man do se la wuce ana wuce bu yi ja alqur'ani bu yi la bu dinan na yi ci bi bi a da fassara ya salafu yi amma aya ga da da rabu diya yi nan kawai Allah subhanahu wa ta'ala ga wasu da turka

wọ̀dá fàáwà ìlà ilẹ̀ yìí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ji wa karatu ya ci sai tuna a gwani na fassara aya na ji kun yi tafsiri salatu yo so ya aya ji nan na ne a jiri a ga tafsiri so aya na ji wa ba ni ya zo ya da karatu so bi ge man ji ga ce na jipto shi ne ga alaga ke dojo adi usman sabu ni ga ila dubi ga mun ga da ki da salatu ga so ko ibe ke mamaki to yi da ke an waye ga man gansu yi da ki ga ji shirayin nan ku ya yi nan iza yi ngajin sharayin ma alba'isu lahasisu shari'a ki da su salafi wa sahabul hadisi yi kawo ummu salama as-salafiyya salabafiyya as-salafiyya suna ne bara lokaci ne wa ran sabi na hadisi salafiya kungiya ne da kai da wuce fanya amma hajji sunan na ba ndeji fassara da na nutun wala ainu na littafi ya sabu ne wani wudan dalilu na ikaulu ta'ala tajribi ayunina na qalabul qayyim wa kad istadalla salaf ala isbatil aynayn eh, iza yi lo shi zayo yo ka eh gaskiya ne na iza yi sannan nan lo ne littafi a usman su abu ni da wannan sai Allah la kai ngu da so ga littafi da kuli tafi Allah la kai na ko sai e ba ki da wannan Allah la kai bai ya ce da so amma so ne inda kin ne fe baga da mai a da footnote no ji cibo da muhimmanci lawo da nan sai e ba ta ci footnote ta holin rai a gaba

ade ya namu na yi amma ya ci a wuza ajalin bango da ruto da ce ruto na ya ci bango ya bai da kai da bawa na kin mala a cike ya namu na yau wuga ba ta sani da mai bulu jarida to bari a gawo daga gaji biyar event na gaji faruwa kin ya zo na wuga ya ta a da hayo so ake ya ebo ne ya zanen zan ba cike ya na muna rashi da rugani ya yi rugani ga sabon tana ba jin wanda ya shi ta ga gube har da yi ne

no ile da duka kaje ci ta mun ta ta ba ga soko je e guba guba guba so wa lewa buja wato loji wuja wabil akasi fili ijmai fa lam sa'adatun kama fi shuzuzil kauni nawu min al khatar ifi e da ba bare ga e agbarin Allah la kai ga fiye jini jini da ya bayyana ehm, babu masha Allah page 340 èmi o ẹbẹ́ dáadáa ara ní ẹbẹ́ yìí náà ọ̀rọ̀ sáré bọ́lá tààrí nígbó sọ̀kú gbòrí sọ́sọ̀kú fídò tí wọ́n mẹ́rin wọ́n gbọ́ sọ láàájẹ́ ní tààtí lọ kú ní tààtí lọ́dá òtún lágbẹ̀rẹ̀ òṣàbò túwòrì ìdẹ́ta gbóǹdò bẹ́ láàrẹ́ dáàkí láwọn àgbọn náà ẹ̀hùn dáa bẹ́ kí amma adalita da wani wuce ya lasuma wasu ba ta wuce amma na ya da ki ke da ziga shujo adalita su ne marjau ya ki da adalita su na gana zanga wasu wasu na mai yuna sharar wasu da itika da alo sunnati wani jama'a من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم أجل صحيح يقول to ijima wa ba ba bo ga so ko je yuba yido tuwa yiwu ba rugba ya ba futu na wata hawaii na amma a ejin ya cile siyaku ma dalla min kitabillah ya azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala anna min sifatillah ya azza wa jalla ko alwaja ko wal ainaini ko wal yadaini ko ya alwajo ke ya al'ainai ke ya aliyadai ne wọ́n yẹ bá tàrí da rúsù rí lárẹ̀bí àyàtẹ́ náà tó tó mọ́njá nà láwúyí ńlá ìta ìtùlò fèéfèé sí ta àkùbà lálàchá ìjì náà ní yà áyà ti gáyà jẹ́ áyà tó àmà lókàcí dábọ̀ so ifi shi da àkù àbọ̀ náà jẹ́ muhimmanci láwọn ba man ga zaɓa salafu sọ́ọ̀lẹ̀ a kan suru taro wọn kasa lafiya wọn a kan suru lati wa shaidu shaidu ذهب السلف الصالح رحمهم الله إلى إثبات هذه الصفات إثباتا حقيقيا يليق بالله عز وجل وقد جمعوا بين الحسنيين وخالفوا الفئتين الضالتين المنعرفتين فأثبت أهل السنة لله ما أثبته لنفسه فأثبتوا له وجعا وعينين هذا سوتي ولا شيء وعينين ويدين

Eh, ya hakikiyan walawan moshi ya fi hakika da yali ku billahi da sifa na ya aji tabbata ya Allah ga wa kadi jama'u ga salafu na naji akuku ya kalla da bainal husnayaini tsakaniyar alkhairu guba ibanu number 1 yi ma ji da Allah aya salafu salihu wuce number 1 a ce a yi su ba ta ya sifa Allah cikin rungwayi na a yi bu baje ku ya kawo su da yayi nan wa kala kuli fi a ta yi a ma da kungiya bu ba ba a zuwa na ta yi na ya gina alimu na harifa ta na ya fanye ɗabawa alimu muhammadu wani fa a tabbata a cikin tabbata yi tabbata alu sunnati yi tabbata yamma asbata wuli ne na soko yi tabbata ni yuna fa asbatu lahu wajan ay a fuska ji tabbata ya Allah ga Allah ga fuske wa ainaini foci mai biye ya gube ushe da kakwe waye mai biye ya duba yi. gwa kayi ma'adu shahidi daga littafi ya shirar ki kajo ya alkayo ake yayi hoko yi wai da yi ci da kwati ajiye ba na wari tawi ne na so jina alalakaye mutu ne gita alikin eh, ma ya bayani jinan na wa bayanin ta fi shirar wasu ya alalakaye ya alkayi ya eh, yi alkaya. sai wuce da ya riko inda muhimmanci filo unga sun makaru bi anna sifatin da azza jalla sifatuna kikiya a ga sifa Allah sifu yo da ji tabbatar da Allah wai na wai sifatu ha wa mola ji tabbata ga Allah je ya guba uje fuska uje wa guba wala waji tabbata riga la ya kitabi tashbih wala tamsil wai huwa wa Allah la bi inda suka wuce da ulaji misali inda cha wa khalafun yiji labon aljaniya almu'attila a cariya da sunna salafiya na ji ba fa na fa azu sifat a da sifat na ji kuya khaufa min tashbi a raye bici ya da ciyo da lambe la da Allah mu inda ibnu qayyim ya gada nuniyo wa ga min ar-rikl khuliqu lahu wa ballu bi rikl nafsi wa shaytan wai shilu Wani da iradatu ne ya tanziyu agaye waga alasoko alitata bizani bake nina izagana wakazalika atega de khala fun wake aliya ba zishi wucho alimushabbiaji fa asbatu hadhi istifat aya sifa na ji tabbata wa ja'alu a mushabbiatan li sifatil makhluqin a tura da abe yo sifa ya alita ya gani sifa sifa alita ga Allah ujo wakila ta'ifatayn man gando le jami'a ta mu'attilan najiye fi dalalin mubin ashe gina su la gbangba no wal haqu qul In na yi gaskiya gaskiya bai ne wannan mazhabi sala wanda ba salafu jo Nga yi wajhul fa wajhul la yahqu ko fuska Allah nan ga wuje na gaskiya wa yada Allah ai gwa ku baba Allah ngo ya yi ibe ta sun yayi gibo inda hakkun gaskiya wa aina Allah ai bo idafo Wa N'o ne wà àìnàlá lóòlé àlítọ́sílẹ̀ àyíwà eye gúgbò wọ́n wà subhanahu tó ci ma alitata la yushbihu fi shay'in eh wa alla to ci da yin dondwa min sifati al-bashar la yushbihu wa alla da yin dondwa min sifayin halittu shibwa kalman shabahu Allah bi shay'in khalqihi zano so da Allah la da be yin doci na baka dikafa haja kafiri فكما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين إن صفة الله وعلو دبير يعني تجانا فصفاته سبحانه وعلو صفة الله وعلو دبير يعني تجانا abu za mu yalan da kawo ne ya gwashi lozo wani yi magayya ga wuce ranar so an na ya ba

ucewa fenci nan a danin rigi ne aji wala wani gangan da shi gumi mọ́gí ne da assalamu alaikum kò sí láàrin zúmọ́ ní a fẹ́ ìdínú tí tó na yà áwọ́ṣà kí ó yẹwu ajé adastrai sọkún gbòdì tọ́ so ó dábí ti kéde wẹ́wo nínú àgbà ìbá náà yáà ní ìbá náà tùgbà nuniya nuniya kuma wani kubi a yayo wasu ya kasuwa nila nuniya yana to ilade abu ya gba ya ba ni na wuye ibn kayi, amma daga ne in ne ba ni jini banza na in laye lagan na jibi a yana in yi la ibn fu yi ci yi gina kayi kayyim amma daga na lala da fotokofi ya siya alasuma wasu fati ya yana igaye ibn kayi to san bari ichi bi kudewo amma me ya buɗe ba in ka nufi da kayan babin da shi buɗe ba ya al'asma wasu faɗin da mawo kudan na gari ya shi buɗe ba kayan da rauci ba ya kalu ba ga daga mai gida ya ce mukaji ba kukuru da na ya ga mijiya da ya buɗe ba sai ibn taymi ya ga ya kayan bai la ibn taymi ci shi da yazo sai mai yi ko da péjì méjì níbi ebe èèyàn àmẹ́ ilé péjì yẹn báyìí ẹ̀dẹ̀nà èmì ìbálẹ́jì pdf àná mọ̀tùmù fàtàwà péjì 60 lọ́wọ́ nílọ láti yẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀fúnlọ́wọ́ nínú tọ́ fọ́sùlù láti yẹ́ bẹ́ẹ̀ yọkó nílé ẹ̀dẹ̀ fọ́sùlù ń ti jẹ́ muhimmanci nga mallami cewa ga jẹ́ daga fọ́sùlù wani àgbà wọn ce láwọn lọ́bẹ̀ẹ́ yóò àmá ṣùgbú ṣe igun lè tèyí a tí ó yẹ gúbá ṣọ̀gbọ́ èsì ní ìgbàjúmọ̀ fàtàwọ́ nǹkan fásitì àndọ́n gbúgbà lè yẹ mẹ́wàá wa wani bambam shi akida yi nan majibu fatawa ibn taymiya yi nan mujalladi ya taci ne gaga ya tiga ala asma wa sifati na zanon da ali ya ni ko umma ba wala non takada ko to ya lutu yanci page 61 gbé nìbọn kí page ẹgbẹ́ àmì ẹgbẹ̀ yìí nílá ṣígbó first loan ewo ganna ibn taymiya ga fasari dana fi ibanati qawli ali al-haqq wa sunna esi egbeye ye bayani karara ye gami ya da gaskiya ya hadu sunna fa in ke gaggaci gaje kadi an karutu kaula limotazila ya lusunna shi ya yi girin karu ya yi gwambe ga motazila yi wani kadariya da ga ya kadariya yi wani jamiya da ga ya jamiya yi wani haruriya da ga ya boko haramu shi. wani rafiza da ga ya rafiza shi. wani murji'a da ga ya murji'a yi na kaunakun ɗaya ne ga ya wuyi allazi biyi ta kulu na mace ga ya yi fa'arifuna rawu wuce a da shadda illa wuyi ibn taymiya illa bayani tulayi kici fe yi gan wajiya na ta kullati biya ta dinun addini kici me yi jo daga ne ga shi da yake da ga mutazila ya da wannan mutazila yi a ga so ko je yen ni mu je kama, a ga uje gwa ni mu je wa kamo wallahi ba so wai kuma ruba ho aga maga yi ga yake da imake na da ya jiya imake na da jamiya jiya imake na da haruriya jiya ga boko haram shi zane zai yi kati no zane zai yi ga zinji kuna ga boko haram shi wallahi a ci buyi yo alima woman alima huwa jahila woman jahila warafida imake jira da shiya jiya imake na da murjiya jiya wata yi taymiya daga ne ga yake da jahi da gaki da yi bele laja dinu ga kila lahu da zaga qawluna alladhi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha uga e gaine ye gana da dini ne ye laja dini ne ga ya tamassuku bi kalami rabbina wa sunnati nabiyina igwala su alqur'ani da sunna nabi muhammadu وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث be na gobe ba su hadi annabi yo da tabi da ayi mata hadisi jina wa la nu bi zalika mutasimun ibnu miya dubi ne gayi de gugo so wa bi ma bima kana yaqulu bi abu abdullah Ahmadu ibn hanbal be na wadu ibn hanbal la jahili ne nadara allah wajahu shukwa ya ya ni ma muhammad shukwa sufi yugo shukwa fuska wo bana bi ma na shukwa lo mo annamu a cikin ba ya man kojo ورفع درجته شكو لدرجة إمام أحمد يلوت وعجزل مصوبته شكو قنبا يجبان وشنا قائلون ولما خالف قوله مخالفون يجب إمام أحمد لقى يجب إمام أحمد بانا إلا لأنه الإمام الفاضل ابن إمام أحمد يا الإمام الفاضل والرئيس الكاذب الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأودع به المنائج وكما به بدع المبتدئين وزيج الزائدين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إيمان مقدم من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفيم قلت مية على رسول ne yi yi nga na den da gamai ci wanda bana ilu ya wurin ci na bata wucin ki nga wajibu na tu kaulina nga ya gaida na dunkule anna yi no yi masalaci man ba ji ana. na kiru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli ni wuce tabbata yayi ma da allahu iyayi ma ya ji da mala'ika yi za mu ce yadda ji labari mangi ga manye fu ya gwaji to a nufin da ciye mula wasu na nufin so da ya a yar mu jigo da ta shi wani ka musulun wani tuga sharawa arkanu sita sharawa shirutu sita wai shirutu ya arkanu mayan da shi na shirutu ka ya arkanu ka yi wai wani waga da arkanu wani ta fi kam nan ba sharawa sunna fiye dondo shi ya shurutu sita eh, ga wata arkanu sita Boko. uga ya yi ma ni jile yi tafi shi tucin wabi ma jawo biyi min indi layi dai na biya yi da yin kwa lawana wabi ma rawa wa sika dai na sika ta shi gobe yi an rasu illa ya ba hannun muhammadu wani Ladarun da rujin bin zalika shay'an adde ne ya da wadana wa annan la wahidun la ilaha illa huwa fardun samadun lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa muhammadan abduhu rasuluhu arsalahu bil wa dinil haqq liyudhhirahu ala din kulli wa anna li jannati haqqun wan naru haqqun wa anna sa'ata atiyatu wa anna la yab'athu man fil qubur ibnu taymiya ngaiye lawa da yayi ma da na so so ci magiya magayi la magana ci dubu yayi filo ta taku wa la musawin ala arshi kama qala ar-rahman ala arshi istawa wa annan na waje an kama kala waya buka wajen rajika jin dinari wajen kira ne wa annan na wu ya dai ni kaifin kama kala kanaftu biya daya wa kama kala bari ya dawo mabusu ta tali zuku kaifan ya shawo wa annan na wu a ilaini ya ta surucu ibnu taimiyya ga gaba na mandan su atula wa annan na wu a ilaini bila kaifin ina mandan su ya ga ilaini ibnu taimiyya ga kan waje jiwa wa alanci ma lai sadiya wallahi tallahi e eh, bona man da shi ga wuji na da ya kasa da sanwa ju mu ibn taymiye ga zaniyon ibn taymiye ga mu umma da ibn taymiye o tsagi sai lisanul kaunu wani ko ga da su kwaje guba waji ibn taymiya madalla gaga wa anna lahu aynaini bila kayfi mm-hmm. eh ji wuci dai yo ìláyé péjì orú ìyàwó dé wóró tẹ̀jìrí bí àyú ní náà ń ṣe gbọ́dọ́gbọ́ kama kọ́lá tẹ̀jìrí bí àyú ní náà kí mọ́ èlà orí bàbá náwó ayànáwó jìnlẹ̀ láàṣọ ìjìmọ́ àbáfẹ́sẹ́dáwọ̀ babu ma'alu sai an gade wa da lawa ile inda ce gumbe kula ga lan wuce hashin yace cinle shi sai ji kuma ga ni gujon eh page 7 babu cikon eh eh ebo eh, tan factor boyo u kago da waguni na ne za mu fibo zugu chungu kubyo ya ta de de bu ce ya ifi da e bible kayyim تعريف المعنى لوجن تانولي اجان ايغباشي يان ما نوا لو جون وي وجي تشينا زاو شتو دي تي كريوما ولا تزال تطلع على خاص قليلا فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين so far waya ji ma waje ga ba wuya mu ni aye page wuce yo duba yi lokaci ne ji tiri tiri ko tiri 25 nga ya ayi ne nan ne ba da ayi ne yi eh ni hadisi na milada man a fa'ayina ne a nabi ya guba lata masu woman naru ina fo a ainihin da ainihin kicin a rage maga ainihin a ah. ne ile ba gaya ni kayi mu da su da ya tsofa bai voice na ya albarka wasu mai voice take ta ne wani ha ah, kwaya to nga ومصروا أيضا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان إلى بيت وجيا ومصروا أيضا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان Abu Lasa al'ashari welu su karara gebe ga ya aizan yau bi'annaliro bina ke da toci yayi subhanahu la litatana ainani naziratani wibe ya gube wani lati bayani so ko ibe ya gube uji ibunu kayyim alijuziyar yo to se to tali won lo re ju shikata to ta ju ya ijeru won wa gida na wa wuna eh ngai ibn ga ibn kayyim ji ya ja so abai jaran ebo yau na jikisi da da shi oyiwu da shi ku aga oyiwu tare a je lamari a jikisi da ya ado oyiwu ma to iya ya baga da yani nole ẹnu kayan da wọn shiga alashari yi musarri huna bayani ya ruga wa gawa jiyu ba gabo ga ikunu kai malo ci ba nga lake iwo idaf eh, tasniya be ina ite baru la ji mun ga ji rafu na wuduji nasru ba ndo ce mun wuduji rafu ki wuji wujo wen ji wuje bo darura ti shiyo bukata da wuce soya ifi lo qawlu aynani naziratan lai ji bukatu kawai unda qawlu aynani naziratani daga na ibnu qayyim ga gai na ni nazira ta da na sheku sai ni ga da ni gefa zani da yazo ka sai labe ga ya ye wa ga ila ga ku da ma wujibe amma daga na washirai ya ku da ma wujiji na ga ga wulabi kyudo ga hadha allazi ajma alai ahlus sunnati anna lillahi ainaini naziratayn ya tasu ci lawon bo hangi wajen red bayro ula ciwe bo da bo kino kaci a zo da lowa yanzuru bi ma ayla charama yanzuru bi ma azza wa jalla wa kadi waradatil aynanu bi sifati lijami wa bi sifati liifradi ففي صف في صفه ففي صفة الجميع كقوله تعالى تجري بأعيننا وفي صفة الإفراد كقوله تعالى يخاطب موسى ولتصنع على عيني فنقول في الجميع بينهما كما قلنا في في الجميع بين اليدين Oúnjẹ lóòrò yá àjíbọ́sára àwọn àga ìmọ̀ ìláwéjì. Tọ́, ẹni jẹ́ jọgbọ́ ẹ̀nà kò jẹ́ umade ye ya tuye ya kama ngo ko koce ba kan rawa ya fasara tiyo ibn qayyim ce ji bayani lo ku ga al-usaymin mu ce ji bayani lo mu ga wali ifradu ila ga ila ifradu ya fali annahu mufradun mudaf fala yunafi ta'addu eh an al-jami' li ta'zim wa an al-jami' li ta'zim wa ta'zim wadu lil munasaba watazi iwadu limunasaba ugan ayun nana ala ugana eti chon wa ala ulugo uma bu aboyin ya anna ayebona uga udifat ila ma yufid al'adam ebona to na wale tabo ne ebona ugana bi na ajira da fitiwa wa walifuradu wajaannahu ka kauli ko wajaannahu mufradun mudaf sai ganin ga malama fadin mu cikin malama ba mutunci to na sai min ne ba wuji mutunci ma fajaannahu mufradun mudaf fala yunafi ta'addud kuda mufradun mudaf kai da da bidan ban bashiru ga shabu a wasu wani ungai ungama malama fadin hawaye wasu gwayo na ungama to malama muhammadu shone sudan ngu kawo cigwa yana eh man shi wani su kugo wucu yayi bayani ga ngon wani jimici ga wani ito gidan wani lakin bawa Ata a ta aji aji da tare amma a yake za ta yi wani gaskiya ta yana a ganga ya jindu wagi bufe biyu amma ga yi da na yi limi ko ku zato wani annahu mufradin mudafu in kafa la yunafi ta'addud is is illa al mufrad al mudaf yaqulu lil umumi mala isa gano goye malam babana sheikh husaini ni ga is illa al mufrad al mudaf yaqulu lil umumi agake yiwon mufrad ji idafa e kobenio eye mi eye ohun eye mi o e eye mi mra eye mi eye ni eye mi awu baba eye mi wahal eh tsaye so kwa so mo tsaye mi o le tsaye ku baba dia wa lo na o ma o do so awe da o ti dilala wa tsaye mi wa ku je hmm. lu pe lu ma wo na tsaye tsaye o lai chige yo a ge tsaye ku baba o lai chige a Daji za a yi wala kawai ifi gobe lokaci o daga daidai muhimmanci su ko musulmi ne musulmi ji malin sagan a karshe na lamishi da muhimmanci a da ne guba na yau kugo nga wara datil aina ne da suka ti tasniya eh wahali wara datil aina ne da tasniya nga na si biye da so koje ya guba na'am sheku sai ne eh, eh. Hmm. na'am eh na'am e ja'ati fi sunna fi na ke da hannun ce da da hannun duniya nan wallahi tallahi malata da shari'a mila da hawan mayu ya mujalladin muni wuce ba wani mujalladin ya wuce mai kuku ya man ba ni da mami yuya am shi gaba ko na'am unga ja'ati fi sunna lakin a ja'ati ala waj'aini ube dalila hadisi ngawe fada sunna yo amma fuska ta babu biyo waje alawwal fuska ta yamma an na awara da fi bi lafzi sarihi in da bai lafazi ya karare lakin lisati nazaran amma hadisi wuce gawa ta zo nazari ta tubo ki hadisi mutum hadisi na ga annabi in za ka ba ha duku yusalli zeni min ne ba ga da annabi ce ji sallah giki ni fa inna hu kaina ilay rahman mun giye ba ya guba ba so ce tu rahmanu sheku sai ni ga ainaini sinaini e guba ba walakin fi sihati nazar amma hadisi na to an wa ta du nazar ka tubo illa annahu yukawwi amma wai buka ke buka ma sabata fi sayyayi ne in nabi da buhari da musulmi na wa gairi ma littafin da ciki na fi wasu dajjal da ci ba na wai ji dajjal ya na da annahu awa ke da dajjal ya ni hujo wa inna rabbaku laysa bi awa to ce maje nya awaru awaru mun ga awaru yani in nan wai babu ne awaru la aini ɗayan ya na yayin ni da wa wala a wawo da fadar minar ori wuji ganin tun yi kakakpa kaya wallahi ma labin tajiri saku bai su yi minar loci karnoci wajen katun zore fassara yin wala a wawo da fadar minar ori man gucin ne kawai man yi fassara hannu mai kaka sai na mige kawai liza na tobe ji makanta wuce mi yi na Mutum da muka fassaro da nan,

ɗaya eh, guba kawai yin hasa kwajo ya nau lauta na aksaru min ainihi da a eh, su kwa dokun ga guba da kanati ziya da halal ainihi kamalan da bibiya wuce nubiye da hannun ngafe kwashe yi wai za kanati kamalan umar gafe kwashe a wani tafalabu da tutar toci butu ya nuna da ji fahimta ba ya tun bayan wai za zukirar hasala da farko awu tamyiz baina na awa so kuma mutu ga wuje ya kama wale ga unge lawi ga da ya da jali be ya tura amani ya zawa jalle wa ya su da farko maza fi ziyada uga bidikan da atula yi mika kwa ta ya kama ya ni yuna amma da ga unga so ku ga wuje ye anabi wuje ga shetan da jali je ya ni to ce maji yabo insha ana ne da ni ne ya guba da waye kamar na shakwajo na annabi ya bayani jayi majahiyya amma qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam ya ja'al al farko annahu awa amma ga na annabi ya yi shakwashe da jali e gwa new jona eh fa ya yadullu qatan ala anna lillahi aynani abayo na chagabe ndonwe wuba paketeyi sokodi ya guba isinataini la ziyada eye sokogan guba yishe ko seminu so ajimo e karada ni ta tubiyo ga wani man da wuce tu usemi ne na zuwa rinci ujon da ayin ciyo e ba nan dala nan da aka haci gana agi usemi ne magana kwara ko demo mugato la ziyadata usemi wa abiya wa wajhu zalika ma zakartu lakum ga yana bayani ga ga yana wuce yana lauka kana law aktharu min aynaini sunataini da so kwa die ga guba da zaida kamalan da bibiya wuce na gidanun da ake fashin da ciyu wa lauka na kamalan ngon ma da fi kushe ma fa inna wallahi kiza hayyu min ila wura su da na da ayu ci ta a bayani ji ayi wala qala da na da ga inna rabbakum la wura la da ayuni da na da su ko je wuta ko daga wuta min fa kiwo zamanin yu awar ba ta awa shara kuma an ga abin ali da ga su ko je guji ko guwo fa lam ma lam amma na da da bi da shanin ma. ya da ya ni zaune daga annahu la yazidu ala ainihi a da ta yi guba wacce ya shakwa lakin amma tamyiz da dajjal bi anna aura bi khilafi aini rabbi amma dai eri geye nga ya ji bayani geye da jalili da gwane yawa ɗari da yawa wuri, wa za aidan amurin shekku shirin roja al'amari ne ta bi a jima'a ne salafin umma ya kan surucana usaini ya gini na nan su فكل من تكلم من أصحاب الكتب يدعو فكل من تكلم من أصحاب الكتب العكائد zandoro ne da yake da tsigar tashi ya aki da halu sunna ne wannan musammuna da abi tasmiya ba ta da su ko da ku ba wa kan zakara al ashari abu da ashari al ashari rahimahullah wa yadda fi kitabi anna ala sunna ga ala sunna ya ajma wa a ijima'u agaye wa dalili wa ijima'u ba bashara usuli gari ya alkayo kuma na gaya hun fọ́lọ̀ wùsù tó ń bá lè ijima'u yẹ́ ṣẹ́rẹ̀ usuli ti káyọ ẹgbọ́n na wùsù èmi a ti gannan wọ́n zakarawu aidan gairu zandoci gairu zandoci na majiwa na ke tu bayanin na ebe wai haza usaimin ya yi bugan nori annama a min ba da talabatin shiga inda ya ji faruwa ba ta yi ji makanta wa wayi ne malayi sa yau da yi shi na minan zabzabati yadda abu sha abu wa ba shi ni da haula da ainihi don za su koya guba gujo kashi ni gujo la asu da lauye da na jasa da wato usaimin ga da shi shi wato ya ji makanta wa wayi shi àti ka agbóni gan lọ́sọ̀ pé kàmú yó kàṣẹ èyí ní yó káì ní èjì wà yìí ní bá la na ìjìmá òjẹ́ wòlẹ̀ á ní gbogbogbàgbò lọ́míyẹ́ fàámú kwanwun lam ya famu a sanafu shi mace fahimta a waru ga ya ji makaranta na ji ma aji fahimta da mai sai da wani da yi ji fahimta ne ya waru na wa an na rabba ku laisa da awara so ci ya bai maji ya bonca wa laufatoru a yi ji mana na ji gaji a ga gujo a ci ji yura a ci ji hankali a ci masha ma da karutu ya yi na mituye da ana da kayan al'amur jami'an waziya da al'amar ya ce ya da kabu sheku sai ni ne ga gaba ne wani ugayi da malayi sai kega da gawagi eh ku ba ka so koje yu je jiwo oke so ko a to mo mo ni ji gawagi ai bada nasi ne ko a go kega da gawagi yu ju sai ni a shi uje ji makanta firi ji wai ya gwaru ba wo ku ke ji makanta shi yawa ai bada sawa wa rabi da yazo kimi na mo wa na ga wayo ko ga zalikai ni kitabai ni musu ni ga waga yawon jama'a ba so son yi ga hada yawon jama'a mabuni da halal mim yawon jami'i eh ẹjọ́ ẹjọ́ ti yára ní zuwuri sukú da halal Fato fata ọ̀gájì ìrìnàbí lọ jíkàfẹ́ tí ó yọ ní zuwuri sukú da halal alifi hmm. ala ya yi shongo ne waga yi talarin caniga hussaini ni ga waga yi talabati sagiro waga yi talabati keyo a sigaro wadda mini ya jimita ta wawa gijo ya buwacin ya ga damiti ya ga alawuje guba man guba guje yi wuje giyo ni sheku hussaini in ga zan koro mafi tunanin rizal ya bai da jimita ga na sai na ibu da hannu ibn kayyimu da wani lai ya yawo nuni an wace ne ya kasuwa ni wajen da shaya tsawon duniya wadda gida ma eh abu tsaye lamunan so sai ya da fuskoki wuri wawe da bai shi mutu kare shi ta ɗan wula bai bamu nan wunga lillahi wajihun layu yuhaddu dubi suratin lillahi wajihun layu yuhaddu dubi suratin wa lirabbina aina ni naziratan na aina ni nazirata ni man gausu mayar nun da tsirkata ni ga lillahi waje wajihun layuwa dubi suratin na aina ni nazirata ni man ne ji shirai na ga zakarar nazim huna عددا من الصفات وهي إثبات الوجه والعينين واليدين واليمين

lẹ́jẹ́ ẹgbẹ́dọ̀ sílẹ̀ ẹgbẹ́dọ̀ orú bíbí ayẹ́ ndị ẹgbẹ́ bàtà sọ pé jí lè gbáyọ́ gan wà láwáwìn wà ló ti dáadáa ní ma ìtọ̀mọ́ tí ẹ̀lọ́wọ́ tí a elugwa mila eh na shirin ugba ba daga nawa ina yi ne wuce da fasara su nuna nga yi na nga yi na dai na su mai kpana eh, daga mun ma ya koya yi so n koya yi mu let's read it all yes waka gani mu don ذكر الناظم هنا عددا من الصفات وهي إثبات الوجه والعينين واليدين واليمين والذات والنزول والاستواء وعد له كرسيا وعدلته على الترتيب zai ta'ala kullu shay haliku illa waja wal fisla ala aini bal yadawu wal ayatu wato ya kube mun galan ga manje ba da sarayo so ya wuce ga bayani sai a sawaiku lil mursala as-sawaiku al-mursala beji ilmila da wai ba ko ta kuri ja ga beji fotokofi woro ndawa jel no to cheyo eh feji. 38 mọ́ wọ́n wọ́n náà lè jẹ yẹn soft copy ẹ́ adán aláàdá àṣọwà ikú yá tọ́wọ́ dẹ́nà àṣọwà ikú mú tẹ́sọ̀rọ̀ ṣọwà ikìlì mú fẹ́ra yẹ ìbùnú kẹ́yìn kèjì 38 o ìbùnú kẹ́yìn mú lọ́sọ̀kọ́ ìdí egúgbé ó dẹ́nà àgbùgbà àwọn ẹgbọ́n kan ló ti wà á gẹ̀ tèè tonga ole nimegamira kai printyo asa manye ide adkova gunguru shi da rufe ya tofa alkawari so ku da su buda wata ya da katabu so mai ga yana print kan lani ide tumu ne ma waje so abu so daga wuje ni daga to mi daga ndo ciyo ni bi ku bu to anan ga tasiru nan ngai ya ba da mu àkú bọ́ mẹ́lẹ̀ abẹ́kú ta àtàtíù mhm. eh èjì ni 64 àmá yẹ mẹ́yí 38 kó 38 ǹgá yẹ mẹ́yí o wọ́n yẹ gan ǹgá àtàtíù annahu ta'ala ya gaga ga ube ne alba ya ga larabci wani da wuce hawo ji taku wa zikiru la'aini mufradatan la yadullu ala anna ainun wahidatu laysa illa ka kaulika afalu hadha ala aini nuskan da ci mai e eh, ka e la ji ta yi a nifiwa wa ga ifala hadha ala aini ku babu walo je ka zabe ni ko ba afalu hadha ala aini je ka zabe ni wa ujiwuka ala ayni wani ga uhibbuka ala ayni biya biya wani da yayi wala yuridu anna law aynan wahidatan ibnu kayyim da su fara ya so wale da don ga su kwaje yan nike a bayani da wuce jani da wani ebo lokaci muhim ga wa amma yi za wuji mata la'ayi lasmin jami zaira mu dubara falasar jamuwa mu shafi latar lafzi aga izafa yeye jida bayan da ijabu ya tafi a yuni nana eh ko isu ismu zair ko ko kuma mudumar na ba ta yabi ku bayani ku bai bada saka da nan ba su kuma ruba daga tabo har fan bi harfi fi kasai to ga ba su gona ebe na yi guta ta ni jami'a gangari da haru sun ne yau ga zai lawan haru abu kawai ga wasu zai fulka dai a yuni na to man ko zai fi wulo wa ne ba na mila bayro ci ne da fita wannan wa ga ya bu bari ko wa za fi wulo wa ne ba na mila bayro ci ne udan istadalla salaf wani a ramin ko fiti wuwa da ya zo mila bayro ci wuyo ma udan ƙala eh, usmanu darimi nge ne al'awaru na jirgin basiri bil ainihi fasara mai nge ne ye al'awaru na wata distadalla sana ala isbatil ainihi inna lillahi wa inna ilaihi mai ibnu gansu وقد استدل السلف على إثبات العينين له تعالى بكونه تجري بأعيننا وممن صرح بذلك إثباتا واستدلالا أبو الحسن الأشعري في كتبه كلها فقال في المقالات والإبانة والموجز وهذا لفظه فيها وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا فهذا العشاري وغيره لم يفهموا من الآيون آيونا كثيرة babu lasa al'ashari to ban da kenayi a taba ji fahimta haya na yau in na shekwe tsare yi dokwa wanda ni na la'aidi aidiyan kasiran a da so abin da gaba yala bayani kawai na nano yi ɓagai yi fule ka sai tulo zuwa ne akan za a shayi kafiri na wa za a shayi shi kafiri wa mai da lalitafi ya alibaya ki ji wujja yayi wato ba za a alibaya ki wuyi kiyo mu ya shayira wa mu ga shayira shi kafiri amma man da shi je ilimi na ya fatawa da shi na man da shi je ilimi na fatawa na dana fatawa na su daima li buhusi lilimi ya wani ifita ko ga ga fatawa ji wa giya tun tukun tukun yi dole fatawa a giyu shigar yana bayanin mun gaba an sayi fiyo kuma kan yi ba yan man koyi saudiya cihi na yi shafa ta yi dajin yayi na a gyaga ko ya gada gyana a gama hukumar mamata keji tutu tutu ke tutu wantiyo alimujalladi salisu ne akida udana ko za shara shi kashi nan za ki hausa ne ga za ka kawo da musulamu wallahi ba ba to wai na gani a gama hukumu ban mata ala tauhidi ala shari qabla bulughi tauhid al asma wa sifat a da ki hukunci da na su ta akida na yaman ciji tuke na yaman yaman ciji fata gaba tuke kuma ce bo ga tashi ne bai yi yi da kun ga to ki da na su ta akida shayiro na kàṣí bẹ̀yàní lórí àti òtòrí lásán ti fàájì náà wọ́n lọ́mí ẹ̀sùn mọ́wọ́ nílẹ̀ àájú wọ́lá fọ̀yímọ̀ òmọ́wọ́ lè záàrùn lórí àwọn méjì fọ̀yí táwà wọ́kẹ́dà àtẹ́rẹ̀ sí pẹ̀lú rububiyya wọ́lì ìlàyíyà àmá tẹ̀wí rububiyya lè wùlúwíyà wani tabbata gbàgbọ́rọ̀ mọ́ sun tó à hálà òwúzúrún amla ajẹ́ wúzùrí ka ṣàájà ò máa fi ta sí akida yẹn sọkọdà yẹn sọba bọ a wọn mẹdà yẹn kí n bọ a wọn mẹdà gbọ àlọ bọ a wọn mẹdà gbọ àfi bọ a wọn jẹ mẹdà wo tọ akida wuce a dojudu wani kidamu wani bakawo na yaji kawai jo daga cabo su nuna ilama rishe da nan lawo so a sha'ida shi da wani nga ya e eji ga nwe daga da nnọ nlọka asiri uyo nga wee mụ nchi ito ituto nga wee mụ chuta mọ wallahi nga wada chuta mọ eji ga agachi ukwu chita mmejo ibnu badi ga amuru ila allah subhanahu wa ta'ala da daga asụda aki da ndị basoko ya e na na ya e mụ ji ji kafira ya da ya lóṣùtò ìrìn àjọra jẹ́ agúnmọ̀ ẹbá ìjì mùsùlùmí ààyò iye bàbá àdúwà ya ba na kẹ́lì fún àjẹ́ mùsùlùmí ti bàí fún àjímà na kúlùmọ̀ olódígbò ọkẹ̀ ṣùgbọ́n a àṣírí àṣírí fún lẹ́yìn àjájẹ̀ laisu kufaran abubuwa da ya wannan laisu kufar haji kafiriya wa inna ma akhtaru fi tawili ba'd sifat ada ci bice ba tawili na ji sifat ko ci wa billahi tawfiq sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ito mai gumiya ni da wani bai fata wannan allazi latu da'ima ci sha wa yi gudu babu abdullahi ibn qul abdullahi ibn gabiyan abdullahi zaka ci ci ata ajaji da su mu ya mu jazafara ńlá waje ga waje agana waje zai ne zai yi shakwa a jirgin firdau su waje ga da nuna a yi na gwada lagi yi o kewa yi musulmi na ebe ogbo ni ya fi tasha so ya bayani wannan yi nan na insha'ala ẹ̀kọ́ ni ìyá àyè ìgbùsí náà yàrá gẹ́gẹ́ sí èdè da ẹ̀dẹ̀ sílé èlò ṣẹ́kàdá ní kéde gádà pìrìpíà yàrá kú ti adé àyè wọ́n láàyè láti ṣe máa lẹ́yìn sọ ní ìjẹ́ wà kí ìyá sùn yàrá ẹ̀kọ́ náà máa lẹ́yìn sáà jí náà lóbi jí èyí máa yàrá ajiye ni wuji kwashi ana wata ba wai yake ne da shiga da wagule da ana man da wasu da ana son bai wani ra'aso ne ra'aso yau de. wuce a gare shi daga nuwa gutaci ya yi gutawa ba na so ko a malawa ta wallahi man gausu ga haka ma lokaci da bai ci ya waya filayen mu bela ne nga wuce gutaci ya yi da fela ruwa ci ki tana da na so ya kama wannan ya wajen mai yula albarku na da duku ya yi bai na sakwa fayu na so cuti da ya tuye bai sakwa luwa ya gima man da da zandoro ga ganna na haji mai haji ne ka mu da mai bado bata ibnu kuzaima haji a kida man gauso ibnu taymi ya haji a kida man gauso ibnu ali ta tawa ba shi ya tsara gobe subhanakallahu wa bihamdika shaɗu an illa anta astaghfiruka a tsakar kwatu la na gagamar na bugu ga ya ya mai mai gofi yau sarari ido ina ɗauki hannu farin